kawo yanzu da ainihin sa wajen samun sakamakon zaben gwamna a jihar Adamawa inda kawo yanzu sakamakon kananan hukumomi takwas cikin ashirin da suka shigo hannu ya zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto. 3805 after 35 CPP 1 To koya wakilan jam'iyyu ke ji da wannan sakamakon da ake bayyanawa a yanzu barista tushe Shehu kwamishinan shari'a ne a jihar Adamawa kuma shi ya wakilci jam'iyyar PDP a cibiyar bayyana sakamakon zaben. To alhamdulillah sakamakon zabe yana fita ɗaya bayan ɗaya a yanzu dai an karbi kusan ƙananan hukumomi wanda kuma ana kan karba kuma abin da ya fi farin ciki shine babu inda aka zo masu ma'aikatan zabe suka ce an ta da wani fitina ko ne abu zabe an yi shi lami lafiya kuma sakamako na fita. To amma bisa ga dukkan alamu kuma sakamakon da ake samu kamar jam'iyyar eh, adawa ta APC tana kan gaban ku ko PDP da kuke mulki wannan baya razana ku babu abun razana a ciki ko jam'iyyar PDP ko wacce jam'iyya ko APC duk wanda zai mulki a Adamawa dai dan Adama ne haka kuma kowa ya zai mulki a Najeriya dan Najeriya ne kuma mu yan Adama ne bukatan mu Allah ya ba mu wanda zai zo ya tausaya wa talaka ai wa talaka aiki to sai dai kuma a jihar Taraba yayin da ake hada hancin sakamakon zaben takaddama ce ta kaure a yankin Okare Ibbi da kuma Takum inda ma aka samu asarar rai kamar da daga nan suka tabbatar mutane na sata akwati aka da aka tare hanya aka aka bude ma wanda suke dauke da akwatin wuta aka kashe mutum daya. Me yake faruwa connection santa na ibi yanzu abin da nake tabbatar maka shi ne mun kada kuriyar mu mun zo yanzu a shigar da shi yanzu maluman zaɓen su suke so su kama na problem an kawo wani zuwa sai suka ce kuma a halin suna da agent dukkan su agent din sun tabbatar da cewa an yi zaɓe an kawo result suka ce ba za su shigar da shi ba yanzu rikicin da suke so su sama na kenan. Na yi kokarin je daga bakin kakakin hukumar zaɓe INEC a jihar taraba mr seven yame to amma ko ya ce da ni na sake sa wanda kuma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto na ta buga wayarsa amma ko ba dauka ba to sai dai kuma na ta bangaren rundunar yan sandan jihar taraban ta bakin kakakinta sp joseph kaji ta ce kawo yanzu fa komi na tafiya ne cikin tsanaki. Wakari ma shi ma an yi zaɓe a kuma gama lafiya. Yanzu da ake haɗa sakamako a nan kare an ce nan ma kuma a wasu jami'ai. Duk wannan ba ni da labari a kai. To na iddi kuma fa. Tashi hankali ba da iddi da wukari da tafu duk wannan wurare da kake magana an yi zaɓe kuma gama lafiya. Eh yanzu da ake haɗa sakamakon ne wajen ba da sakamakon ne ake samu wannan hatsaniya me ake ciki? ba da labari a wata sabuwa ko rundunar yan sandan jihar Adamawa ta yi amai ta lashe inda ko ta janye dokar hana fitan da tun farko ta kafa daga yammacin wannan Lahadi har zuwa ranar Talata wanda hakan ya biyo bayan korafe korafe ne da jam'iyyu da kuma shugabannin al'umma a jihar suka yi Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya a da sauraro na kai